wato mnjtf sun yi musu daren mikiya sun yi raga-raga da masana'antar makaman da ke arina waje a yankin tafkin chadi kakakin rundunar mnjtf wato kanar muhammad dole ne ya bayyana haka yana cewa kwamandojojin kungiyar da sojoji suka kashe sun hada da abubakar dan buduma abubakar shuwa abu ali da abu jibrila da sauransu an kwace gan makamai har da makaman atilare kayan hada abubuwan fashewa kwale-kwale da sauran ababen hawa da sauransu a hannunsu sanarwar da ta fita a ranar lahadi ta ce sojoji sun yi wa mafakar mayakan na iswap da ke zanari da fedondiya da sauran wurare raga-raga ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da kuma dakarun sojin ƙasa an yi nasarar kuɓatar da mutane da dama daga hannunsu ciki har da mata da ƙananan yara da suka yi garkuwa da su Sauran abubuwan da aka kwace sun hada da buhunan hatsi masu tarin yawa, man fetur, miyagun ƙwayoyi, kakin soji da sauran abubuwa, kuma an lalata su, in ji kanar dole. Ya ce a samaman da sojoji suka kai kan mafakar mayakan na ISWAP a cikin watan Ramadan a yankin Kemeguna ta ɓangaren jamhuriyar Nijar. sun kama wasu masu yi wa ƙungiyar safarar kifi dauke da buhuna 457 na kifi kuma ana bincikar su. ya ƙara da cewa sun kama buhunan masara da na wake da injinan niƙa da kuma babura da lalatattun motocin sojoji da ƙungiyar take ba saje da su a maboyarta da ke fidondiya ya bayyana cewa dakarun najeriya jamhuriyar nijar da chadi da kuma 'yan sa-kai na civilian jtf sun shafe tsawon makonni guda a cikin watan azumin ramadana suna lugudan wuta a maɓoyar mayakan ƙungiyar ta'addancin na yankin tafkin chadi wato iswap a cewarsa sun gano yadda ƙungiyar ta iswap ta koma amfani da motoci makera da abubuwan fashewa da kuma sauransu waɗanda a baya-bayan nan suka yi sanadiyar raunata sojoji 18 baya ga wasu soja uku da 'yan sibiliyan jtf suka raunata su ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da danna mana alamar dan yatsa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara sanar da kai idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar tamu mai albarka don Allah kada ka manta ka danna mana subscribe domin samun sabbin rahotanninmu mun gode bisalam